biyo bayan hukuncin da Kotun Koli ta yanke na baya-bayan nan da ta bayar da na cin gashin kai ga ƙananan hukumomi ɗari da huɗu na ƙasar nan. Ƙungiyar ƙananan hukumomin Najeriya ta sha alwashin haɗa kai da gwamnatocin jihohi daban-daban domin magance matsalar tsaro. Hakan na ƙunshe ne a cikin wata sanarwar da ƙungiyar ta fitar ranar Lahadi a ƙarshen taron wato a ƙarshen taron Majalisar Zartarwa ta ƙasa karo na 48 da aka gudanar a garin Lafiya babban birnin jihar Nasarawa. Sanarwar dai ta samu haɗin gwiwar shugabannin Algon na jihohin Gombe da Ogun Sani Haruna Imola Gazal. A cewar sanarwar mambobin ƙungiyar ta Algon sun bayyana shirin su na fara gudanar da ayyuka masu ma'ana a ƙananan hukumominsu da za su yi tasiri mai kyau ga rayuwar al'ummarsu. A wajen taron na kwanaki uku da aka yi a garin Lafiya, ƙungiyar ta Algon ta miƙa godiya ga Shugaban ƙasa Bola Tinubu da ɓangaren shari'a a bisa irin rawar da suka taka wajen tabbatar da ganin ƙananan hukumomi sun yi aiki yadda ya kamata kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya tanada. Ƙungiyar Miyar ta Allah ta Makban ta yi wadai da masu adawa da shirin da Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi na samar da ma'aikatar kiwon dabbobi. Shugaban ƙungiyar Alhaji Baba Usman Gadarma ne ya bayyana haka a ranar Lahadi da ta gabata a Abuja a wani taron manema labarai inda ya ce Najeriya za ta iya samun fiye da sau goma na kuɗaɗen da take samu a halin yanzu na kuɗaɗen waje ta hanyar samar da ma'aikatar. Usman gazama ya ce ƙungiyar ta makbanta kuma yi imani cewa sabunta tsarin kiwon dabbobi zai iya ceto wa Najeriya biliyoyin daloli na kuɗaɗen musamman na ƙasashen waje. Shugaban Namak Markban ya bayyana cewa tuni fannin kiwon dabbobi ke ɗaukar 'yan Najeriya aiki a faɗin ƙabilu da addinai da suka haɗa da mahauta, masu safara da masu karɓar haraji da masu kiwo. fitaccen mai fashin baƙi akan al'amuran yau da kullum a ƙasar nan, Adamu Abubakar ya danganta kalaman ɓatanci da wani ya yi kan gawurtacciyar matatar man fetur ta Dangote a matsayin abin da zai shafi makomar 'yan kasuwa masu tasowa a Najeriya da kuma na nahiyar Afirka. A cikin wata sanarwar Adamu ya raba wa manema labarai cewa furucin soki burutsu ne kawai kuma ya yi hakan ne bisa wata manufa da ba za ta ci nasara ba. A cewar furucin wani yunƙuri ne na yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa wanda kuma ya yi daidai da cin amanar ƙasar, Adamu ya ci gaba da cewa ga ‘yan kasuwa masu tasowa a Najeriya da waɗanda ke Afirka, matatar mai ta Dangote tamkar wata alama ce da za ta ƙara musu harsashi don son cin nasara a kasuwancinsu. Ga ci gaban labaran da suka danganci tattalin arzikin ƙasa ta cikin wannan rahoto.